Muryoyin ɗaruruwan matasa kenan da suka fito cikin ruwan sama a safiyar yau ɗin nan suka yi zanga-zangar lumana ɗauke da kwalaye masu rubutu. Suna cewa shugaba Buhari ya sauka daga mukaminsa na shugaban ƙasa tunda rashin lafiyar tasa ta ƙici ta cinyewa. Comrade Abdul Bako Usman jigo ne a ƙungiyar Campaign for Democracy. Wannan fitowar mu ba don komi ba, in kun lura kuyan jarida wanda ya kamata ku sanar mana cewa ga abin da yake damun shugabanmu Muhammadu Buhari kuma ba ku san me yake damun shi ba mataimakin shi Professor Osibanjo bai san me yake damun shugabanmu ba wasu yan tsiraru sun ajiye shugaban nan suna juya kasan nan inda suka gan dama in ba ku manta ba shekara dubu biyu da goma haka aka yi da yar aduwa so muna kira da su ɓata mas janar muhammadu buhari shugabanmu suna wanda yayin murabus Daya cikin batutuwa da 'yan zanga-zangar suka fi korafi a kai shine cewa shugaba Buhari ya wuce kwanaki 92 yanzu yana jinya. Kuma a cewan Comrade Deji yanzu ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Abun da kundin Constitution ya fara mana, irin wannan abun ya taso abin guda da kawai za a iya yi mu tabbatar cewa yanzu kowa zai yi hoto da mutum a yi abin guda da ne za a iya yi kamar inda kundin eh, constitution ya ce cewa dokitocin nan guda biyar ne har da buhari su kada ne za su iya su tabbatar kowa shugaban kasa zai iya ci gaba ba ko kuma ba zai iya ci gaba ba ba duk wannan hoto nan da ake yi ai an da ana yi yan Najeriya sun gaji da duk wannan maganganu har dai matasan suka gama zaman su a bakin kofar fada babu wani cikin jami'an gwamnati ko kuma na fadar shugaba Buhari da ya fito ya musu jawabi ya zuwa lokacin daukan wannan rahoto fadar shugaban kasa ba ta da martani akan wannan zanga-zanga ba Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.